alaikum. Alaikum salamu ranka barka da shan ruwa tukuna koma yana ƙara maka barka da arziki Allah ya kiyaye gaba. Amin ya rabbi. Akwai ba kowa da kowa san ainihin yadda al'amarin na ya faru ba abinda muka ji shine an ce kamar ka fito ka kama hanya za ka tafi daula ne wannan al'amari ya faru yau ko? Eh haka ne. To ko za ka ɗan bayyana mana ainihin abin da ya faru? Eh, to na rubuta takarda na sa hannu na ba da 'yan jarida saboda irin maganganu kada su fita haka. To abin da akwai mun kama hanya ne um, su waɗanda suke da bam a cikin motar za sun so su wuce mu to motar da take biye da ni ta hana su. To sai da muka isa kawo wajen kasuwa. To nan ko da mota polis mai jiniya din nan ba za ta yi ba mutum ya sauri dole ya jira tunda ba inda za shi hmm. hannun dama kasuwa ne hannun hagu hanya ce mai shiga cikin kaduna kafin a kai eh, gada eh, sai kurin eh, daga gefen dama sai suka buga bom nan Allah ya kiyaye dai motocin duka guda uku nawa sun lalace ni na fito ba abin da ya same ni amma na ga mutane a zube matattu da marasa kuma an ce daga cikin eh, mutanen ka da kake da su mutan akalla mutane uku sun samu rauni ma cikin motar naka ko su ma eh sun samu rauni ah, ah, amma an kai su asibiti ah, an A musu magani an sake su. Ranka dai abin da motar nan da ta biyo ku kun lura da ita ko sai bayan da abin ya faru kawai kuka ankara da abin da yake faruwa. A su waɗanda suke biye da ni wato masu tsaro sojoji da kuma eh, na wanda na sa fararen hula. Na gaba 'yan sanda su 'yan sanda su ke gaba. To na baɗin shi ne sojoji da kuma sojojin kuma cikin fararen kaya amma suna da makamai ranka dai wannan abu ya faru na biyu kenan domin kafin na kai faru an yi na ɗaya na su shek ɗaya rubuce wannan abu sau biyu kenan amma kafin a yi maka wannan akwai wata barazana kan rayuwarka da aka taɓa samu ko ka samu cewa ana wata barazana kan ka kafin abin ya faru no ni ba wanda ya rubuto min takarda ko yo min waya yana min wata barazana ah, abin ya ba da mamaki Um, ba abin da zan ce iyaka dai idan abu bai mun daɗi ba kamar su batun magana su boko haram ɗin nan ko kuma yadda ake ta cece ku ce a wasu jihohi a kan siyasa ana nema a cire wasu gwamnoni da uh, ƙasa tana cikin mugun tashin hankali na rashin tsaro da karewa arziki amma kuma an ɗauki siyasa ana ta ana ta wahal da jama'a wannan abun ya kai intaha nikan yi magana ran lahadi ma da ta wuce na yi saboda ka yau kwana ma biyu ma kenan ma da sa mu da ne a jarida to ba ga wannan ni ban ga dalilin da yasa wani zai so ya hallaka ni ba saboda duk abubuwan da na yi har yanzu ba abin da ba a ba a ga ko na taɓa cin amana al'umma Allah ya kiyaye ni to saboda haka ko magana ma ba a so yi mm. eh, saboda haka kana alakanta abin nan da siyasan kake nan kana ganin wasu ne ba sa jin daɗin abin da kake faɗa domin yanzu ka san irin kai an kai maka hari a cikin ƙasa ko dai a ce siyasa ce ko ko magana wannan boko haram ɗin da kake magana ina ka fi ta'allaka abin ni ban san kowanne ne ba boko haram ai tuntun na yi magana ya kai ga wata shida ne magana kuma wasu jaridu sun buga na ce babu addinin da ya da a cutar da mutum babu haƙƙin shi saboda haka abin da ake yi ana cewa boko haram a kashe yara suna bacci a makarantu a kashe mutane a majami'u a kashe mutane a masallatai a kashe mutane a kasuwa babu addinin da ya dona saboda haka boko haram in suna ne an sa suna amma ba babu sha'anin addini a al'amarin nan babu kuma na kabilanci ta'addanci ne ni haka na fahimce shi ta'addanci ne kawai kuma gwamnati wannan gwamnatin tarayya ita take da 'yan sanda ita ke da sojoji ita ne ke da 'yan sandan ciki saboda ka haƙƙinta ne ta kare al'umma da dukiyarsu wannan ta'addanci ne ni na ɗauka ba ƙabilanci ba addini ta'addanci ne kawai kuma haƙƙin gwamnati ne Ba shakka ka daɗe kana magana da janyo hankali game da batun wannan eh, rashin harkan tsaro ɗinnan kuma busa ga dukkan alamu eh, babu alamun cewa abin da yana sauki sai ƙara muni yake. Sosai. To yanzu kaɗe wannan abin zai canja wani abu daga abin da aka san kana yi ko daga maganganunka ko daga wasu matsayi da kake ɗauka ko me? Yo me zai canza? ba wani canza to yanzu um, kana da wani fata ko tunanin cewa akwai yadda za a shawo kan wannan harkokin wannan taɓarɓarewar tsaro ɗin nan da gashi nan yanzu ya zama ruwan dare a ko'ina a Najeriya. Wannan haƙƙin gwamnati ne. Amma kana ji za su iya yi ranka daɗe zuwa yanzu daga abin da kake gani abin da kake ba. Na kana zaton za su iya maganin abin nan daga abin da kake gani zuwa yanzu nan ka sha maganan nan wasu sun sha magana cewa harkar tsaron nan tana ta lalacewa amma kullum uh, mutane suna ta rasa rayukansu. Abin da za a fahimta shi ne ko mutane sun so ko ba su so ba duk abin da babu adalci ba zai ɗore ba. Allah ya ma Najeriya a ƙasa mai arziki ya bata al'umma masu basira. amma rashin da'a da cin hanci da rashawa ya ma najeriya tarmiɗi da da bai kuma imani ya raunana saboda haka ba da a zana lafiya eh, magana nan da kai shekaran jirka da game da batun gwamnoni nan naku da ake ta ciccirewa me yasa kake ganin yanzu bayan ga adamawa yanzu ana maganar nasarawa ana maganar inugu ana maganar ina ne me manufar ana nufin duk a cicire gwamnonin apc ne ko me kake jin ke faruwa to ai na yi magana a rubuce kan wannan na yi rubutu na ba yan jarida a kan wannan kuma magana da na yi yanzu rashin adalci na ba za ta yi ba alal misali majalisar tarayya ta gaba na ta yawa ta yi abin da ake kira yarin da turanci wato yi zama saurare ba yi. Eh. saurare a kan sha'anin abin da ake kira nefa da ko fawa holding company of nigeria batun sha'anin wuta da sha'anin fansho da sha'anin nncc wato ministry of petroleum sosai mai da sauransu mm. aka samu kudade waɗanda mutane ba za su fahimci su ba an sace su an yi amma har yanzu babu wanda aka hukunta alal misali kuma asu wato ƙungiyar malaman jami'o'i ƙungiyar malaman jami'o'i da kungiyar malaman makarantu wato na bayan sakandare kamar su polytechnic mm. waɗannan sun yi wajen wata takwas suna eh, suna yajin aiki na yaran ko makarantar guda sun kama wata goma yanzu kamar kuɗin da aka ce za a je ana ana batun kamfanin aka tara mutane ga 'yan majalisa amma aka ɗauko ɗansu mutane wai da a kashe miliyan dubu bakwai miliyan miliyan har dubu bakwai da aka je aka shirya aka biya su wani aiki da yaran mu suna makaranta. Eh, Ran kaɗai wannan magana da kake ta tuna min magana nan da nake ji kwanan nan cewa an ce gwamnati tana neman ta ciwo bashin biliyan ɗaya na dala don a ƙara kyautata harkar tsaro. Kana jin wannan zai magani? Allah ama Najeriya arzikin da za duk da ba duk mutane ba da sani ba aka zo aka yi mai ne a lokacin nan wannan gwamnati nawa gare ta a lokacin shagari shi kashe mai ne aka kashe shi da sauransu suka taso bayan mun ɗauki gwamnati da bulun kutu da jimeta a adama ƙarshen mai ne kenan a nan ƙasa bashin nawa najeriya ta ciwo don haka ba magana cin bashi ba ba ba lalle sai an ci bashi ba magana cin bashi ce ba magana cin bashi maganar sha'anin abin da ake kira elite ma yan boko masu faɗa a ji yan boko masu faɗa a ji da ma waɗanda ba yan boko masu faɗa a ji din su yarda da cewa ba mu da wata ƙasa in ba Najeriya ba saboda haka abin da yake damun Najeriya su rubuta kasidu ko na abu daban su kai ma 'yan majalisarsu su ce a yi magana a kan shi inda tsarin mulki ya sa da majalisa da shari'a da kuma ofishin shugaban ƙasa su ne a rubuce a kundin suke tafiya da ƙasar nan to ya kamata masu faɗi a ji su tabbata idan suka bari aka kashe ƙasar nan su ne za su fara wahala don mutane waɗanda ba su da abinci in an jima ma sun fi yawa yanzu so da ka sun mutuwa a wurin su ba na abu bane ba ba a batun ma abincin gobe ne an anjima ake da ka ya kamata a tashi iya arzikin najeriya din nan a gyara kasar nan a kafa ta sosai allah ma kasar nan arziki wannan abu mai yiwuwa ne da ka rishin da'a din nan da cin hanci da rashawa ya kamata eh, a gabayan shi a kasar nan. Hmm. Turan kai da mun gode kwarai da gaske Allah ya kare kiyaye gaba. Mun gode kwarai muna gaida iyali ta kyau da kyau. Thank you sir.